haka take studio kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labarin amma da farko ga muhimman kanan nasu. sabuwar sarauniyar lugu sunanta kambari an zaɓe ta a yau da safe ta hanyar ta al'ada ta tarakama ta mai gurbin sarauniya aljima da ta rasu a ranar asabar akwai da karin bayani karatu na gudana cikin yanayi mai kyau a bangaren koleji a ƙarshen watanni uku na farko wasu shugabannin makarantu na birni mai sun bayyana gamsuwar tasu dokar da da ke hana bara musamman ma bangaren kananan yara ita ce za magantawa a yau a cikin shirinmu na musamman To madalla yanzu ga labarin naku daki-daki kambari shine sunan sabuwar sarauniya da aka zaɓa yau da safe domin mai gurbin sarauniya aljima ta lugu da ta rasu a ranar asabar da yamma lugu wani ƙauye ne da sarauniya ta farko ta da ake kira 'yan ƙasa ta kafa a cikin ƙaramar hukumar ɗan ƙasar jihar dogon dutse abdulaziz ɗanyuma ya haɗa mana wannan rahoto. Selon la tradition, c'est la depuis de... Al'adance gawar mamaciyar ce take zaben magajinta ta hanyar tarkama da ake ɗorawa, wacce take sahun gaba al'adar arewa kamar wajen zaben sarauniya, baura, lahama, 'yan ƙasa da dai sauransu. A yayin wannan sabgar gawar mamaciyar da farko dai ta bigi diyarta, wacce tamkar gaisuwa ce da kuma godiya gare ta. Bayan wannan an ci gaba da tafiya da gawar mamaciyar a cikin gari a gaban masu jiran gado 'yan takara su wajen goma inda tarkama ta je har wani gari ta bigi wata tsohuwa mai suna kambari wanda alama ce ta ita ce gado ya zaba inda daga yanzu kambari ita ce ta kasance sarauniya ta goma sha bakwai ta lugu. Ainsi donc Kambari est désormais la 17e sarauniya de Lugu. Watanni uku na farko sun kammala a cikin watan Disamba a ɓangaren makarantun sakandare a Yamai ana shirya fara jarabawar tilawar karatu zuwa wannan rana wani adadi ne na karatu aka samu Suleiman Sise Umaru da Madan Dan Tobo Fati B da B shugabannin kwaleji na gwamnati da masu zaman kansu a cikin rahoton Samira Rafi. Aiwatar da jadawalin karatu a fanni daban-daban na jadawali ya kai kusan kashi hamsin cikin ɗari. Makarantar boko ce mai zaman kanta wanda yake ko akwai yajin aiki a makarantun boko na gwamnati idan kwanaki biyu ne muna ɗan kama musu kwana ɗaya. Balle da yake a wannan shekara abubuwan sun daidaita har ma jarabawa na watanni uku na karatu zai fara 23 wannan wata. Adadin aiwatar da tsarin ilimantarwa a yau mun samu wajen kashi 35 zuwa 40 bisa ɗari. Mun riga mun kammala jarabawar farko. Abun alfahari na farko shine nutsuwar da ke akwai. Babu wani tashin hankali tun ta bangaren malamai har ma na ɗalibai. mu dai har zuwa ƙarshen shekara shine a zage da haka kuma a ci gaba da aiki kamar yadda muke nan ga yin shi yanzu. ta matsakan ilimi bayan taron tattaunawa da ya hada masu ruwa da tsaki na ilimi a Nijar a makon da ya gabata a Yamai an fitar da wasu shawari domin inganta ilimin. Sharifu Isufu, Sakatare Janar na Sinab a cikin rahoton Studio Kalangu. bayan an tattauna bisa ga wannan abun sosai an yi bayani iri da ya dace wato an samu insha Allah an hidda wasu koke-koke wa'anda an ka wallafa musamman ga zuwa ga gwamnati ra'ayin minista education national don su gaugauta hito wannan tsari na ɗaukan malaman makarantu 'yan kwantaragi a yi shi a gaugauce saboda a samu a cika wannan alkawali cikin lokaci kuma an sanar da gwamnati cewar ya ƙara diba da shi da ƙungiyoyin kwadago ta hanyar cika alkawalin da an ka ɗauka aka bisa ga wannan protocol da kwarki da an kada taɓa hannu a bisan shi A doso kuma kungiyar malaman kwantaragi na sakandare Sinases APT e ta gudanar da wani taro inda wata sanarwa ta fito. Inda suka yi Allah wadai da rashin girmama alkawuran da gwamnati ta ɗauka kan wasu batutuwa. Musaurari Sani Salufu Garba, mamba na kungiyar a cikin rahoton Ausi Abdurrahman. muka ce ma gubernama alƙawulukan da ya ɗauka muna jiran gare shi na farko ya yi ƙoƙari don Allah a zamna a gyara tahiyar mu bisa kan incidence da ya ɗauki alkawali ya cika alkawalin da ya ɗauka mu gani a aikace sannan na biyu bisa kan contractualization kamar mushanni wanda ya dauka yan kwantaragi wanda ya ce za a ba aiki dindindin ya ce zai kara da shi an kawo wani koma baya ko ce ana wata magarƙashiya kamar ba a son a yi mu kuma mu jihar dosa muka ce to mu dai mun san mun yi ka'ida da gubernaman haka nan tunda mun yi mahara kowa yara to zamana ne za a gyara a yi respectan wannan ka'idar da aka ce ce an ce za a ɗauka kowa ba tare da an yi ma kowa wani evaluation ba a shekarunka na aiki shi zai sa a ɗauke ka Kwamitin tallafa matan da suka rasa mazansu da kuma marayu na dogon duci tare da tallafin wasu masu hannu da shuni suna taimakawa mutane masu rauni ta hanyar kulawa da iyalai 300 kimanin mutane 850 daga ciki akwai ɗalibai. Nasiru Sahabi Sakatare Janar na kwamitin a cikin rahoton Abdulaziz Ayuma. kwamiti yana dawowa ma gidaje waɗanda ya rijista a halin yau kwamiti yana da gida 327 misali tsohi wanda sun tsufa ba su da yaran marayu tare da su kuma ba hali ke gare su ba na doka takalifi din rayukansu kenan idan za su zakuwa suna zakuwa ne da takardar da su idan suna da marayu tare da su wanda ba su wuce shekara goma sha shida ba kenan sai su biyo da takardun haihuwa na yaran su ne ka'idodi da kwamiti ya shimfiɗa wanda bai yiwuwa a yi rijista gida sai da waɗannan kuma game da ɓangaren karatu bana an samu yaro wajen ɗari uku da biyu wanda sun samu kayan karatu abin da hada da duk da abin da kamata da a hada ma yaro da su ne ya shi makaranta wanda kuma ya shahi tun daga kyan sai e har zuwa kyan segwant ma'aikatar kiwo ta birnin agadas ta kaddamar a makon da ya wuce da wani aikin kashe karnuka da ke yawo cikin gari ya zuwa wannan lokaci a cewar babban jami'in ma'aikatar kiwo ta birnin zabairu liman an kashe karnuka gomai a cikin rahoton musa mamman A da'irar birnin agadez mun fara kashe karnuka da ke sake musamman a filin saukar jiragen sama na Manu Dayak saboda wuri ne da ke akwai karnuka da suke sake a wurin da suke takura wa jirage wajen tashi da sauka. Yau muna kwana na biyar mun kashe karnuka wajen goma ba mu kare ba za mu ci gaba har zuwa gobe ko jibi. Aikin yadda muke yin sa muna ajiye nama ne mai guba inda karnukan suke zuwa suna hutawa muna zagayawa ko ina a filin jirgin sannan muna ajiye abincin da safe muna zagayawa domin ganin kanukan da suka mutu kuma namun da basu ci ba muna tsince shi sai mu nemi wani guri mu binne shi Ƙauyen Cangakwai cikin jihar Gaya yankin Doso ya karbi a makon da ya wuce da bikin shekara-shekara domin bunƙasa al'adun canga da ke bisa hanyar ɓacewa. Sai dai an kwashe kusan shekaru fiye da goma ba a yi irin wannan haɗuwa ba, mu saurari wasu mahaltar a cikin rahoton Fadal Alu. Bana Allah ƙaddare mu aka tada wannan babban taron na shekara-shekara mun ka tada shi birnin cangakwai dalili na farko ce haɗin kan al'ummar kyangawa mun ka nema kyangawa ma suna cikin ƙasa bakwai amma ba su san junansu ba ba su san yan uwansu ba ba su san matsayinsu ba ba su san tarihinsu ba ba su san inda suka hito ba ba su san abin da ya kawo su nan ba ya kamata duk inda bakyange shike shi san bakyange ɗan uwan shi muka kirkiro ta da sunan neman haɗin kan kabilar al'ummar kyangawa wace al'umma tana nata biki na kaka nan na ana wasanni na gargajiya na kokuwa kokuwan karfe damben karfe da dai sauran al'adu rawan kwara-kwara haka dai al'adu Wayan abubuwa suna tahiya suna gushewa abin haushi ne wannan al'ada ce mai kyau mu da muka zo muka iske wanga abubuwa sai muka nemi mu ƙara ƙarfafa iyayenmu na musan junanmu Wasannin laliga na ƙwallon ƙafa na ci gaba a filayen wasanni daban-daban na ƙasarmu. Bayan rana ta goma fan na rike da matsayi na farko tare da maki 20, sannan AS Duwan da maki 16, sannan kuma ta uku AS Gendarmerie tare da maki 14. A ƙasan allo akwai Espoir ta Zandar da maki takwas sannan a Kokona fc agadas da maki bakwai sannan kuma a ƙarshe jangwarzo fc maradi da maki uku. To yanzu lokaci yayi na gabatar muku da rahotonmu na musamman. A Nijar doka ta hana barace-barace kuma kundin hukunce-hunce ya tanadi hukunci ta ayar masu lamba 179 zuwa 182. Amma a cewar Jujo Goje Maimuna Gazibo akwai buƙatar sake duba wasu tanade-tanade domin la'akari da halin ƙasa a cikin rahoton Alamin Washa. Shin ko akwai dokokin da suka yi hani ga yin barar ƙananan yara? Tabbata akwai dokokin da suka yi hani ga saka yara cikin bara. Sai dai wannan dokokin na da sauran gyara kuma ya kamata a sake musu gyaran fuska. Idan aka duba wannan dokar dalla-dalla ta nuna cewar babu wani mahaluki da ke da 'yancin yi amfani da yaro cikin al'amuran bara ko da kuwa mahaifin shi ne ko dan uwan shi ko kuma malamin shi. Duk wanda ya saken ɗora yaro barace-barace cikin tituna kuma yake karɓar dan abin da ya samu wajen barar nan wannan babban laifi ne kuma za a fuskanci hukunci na watanni shida zuwa shekara ɗaya na zaman kurkuku. Ita wannan ayar dokar ana aiki da ita? A gaskiya a'a amma akwai wani daftarin doka mai lamba sifili 86 na ranar 16 ga watan Disamba shekara 2010 da ya cike na 181 wanda ya bayyana cewar duk wanda ya saka yaro bara na iya fuskantar zaman gidan yari har na shekaru tara. Dokokin suna nan amma suna bukatar gyaran fuska. Yau an waye gari an samu wasu sabbin huskoki na amfani da yara cikin barace-barace kamar su daukan su a matsayin jagora da wuta da su har kasashen waje ire-iren wannan ya sa majalisar dokoki ta girka wani sashi da ke yaƙi da barace-barace wanda yake tafiyar da ayyukan shi kan zakulo da wata doka da za ta ɗauki nauyin dukkan batutuwan da suka shahi barace-barace misali in kuka duba irin raunin da dokar ke da shi a shafuka hudu dokar ta ba masu fama da nakasa damar su yi bara amma kuma bata bayyana ina da ina ne ya kamata su yi wannan barar ba dokar ba ta yi tsokaci kan yadda za a yi rigakafin barar da yara ke yi ba dokar ba ta yi tsokaci kan makomar yaran da aka hana yin barar ba ina ne ya kamata a kai su wace ma'aikatar gwamnati ce ya kamata ɗauki nauyin su ya ya kamata a karɓe su cikin al'umma a raba su da yawon tituna tabbat ga dokar nan amma kuma akwai sauran gyara sosai david hakan na nufin kenan ba a aiki sosai da ayoyin ko gashi ba a kiyaye dokoki ba kamar misali daftari mai lamba 181 wanda idan aka kiyaye shi ya yi bayanin cewar duk wanda ya sa yaro bara za a hukunta shi sai gashi shuru kake ji kamar an shuka dusa yaran ga sunan kara zube a cikin tituna alhali kuma kowa ya san da dubban mutane da ke cin moriyar barace-baracen da yaran ke yi dokar gata nan amma kuma ba a aiki da ita. Studio to duka duka karshen labarin namu kenan da nan studio kalangu bakin karfe shida da minti goma sha biyar na yamma akwai rafika atar da za ta gabata muku da muhawara da harshen faransanci kan taken gallaza da ke da alaka da jinsi a tsakanin ma'aurata bari haɗa ku da karima hasimi guruza da zai gabatar muku da labaru da harshen zabarmaci a huta lafiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhadu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.